baki mai yanka wuya. Jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ce za ta garzaya kotu domin ƙalubalantar gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle wanda ya sauya sheka zuwa jam'iyyar APC. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar talatar nan ne gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle ya bayyana sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC a wani babban taron gangami da aka gudanar a Gusau babban birnin jihar. Shugaban riko na jam'iyyar APC na ƙasa kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabu ne shi ne dai ya karɓi gwamna a hukumance a wajen bikin. wanda ya sami halartar kusan dukkan gwamnonin jam'iyyar ta apc na arewa to sai dai wani babban abin da ya fi jan hankalin jama'a a wajen taron shine halartar tsohon gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yare abubakar wanda tun farko ya kalubalanci shigowar matawalle a cikin jam'iyyar sakamakon da takaddamar da ke tsakaninsu. su To amma a wani jawabi da jagoran 'yan takarar nan takwas da suka ɗinke barakar da ke tsakaninsu da yare wato sanata Kabir Garba Marafa ya bayyana dalilin halartar taron da yare ya yi inda kuma ya ce har yanzu da sauran rina a kaba a jam'iyyar ta APC. Sulhu wanda mun ka zanna mun a nan cikin garin Kaduna da ni da Foma Garna yare yana nan taron ba To a yau sai mai girma gwamnan jihar kaduna to sai ya kira ya ce da allah don annabi ya ji abubuwa da sun faru daga jiya zuwa yau don haka nan yana so da allah ya isa da sabo mai girma shugaban ƙasa ya nemi alfarma gare su gare ku cewa yana son gwamna yari ya bi waɗannan tarin gwamnoni a je gusau a yi wannan al'amari wanda wasu cikin mu muka ce ba mai daba ba zai yi ba amma k'a yi shugaban kasa a gobe tun da aka ce mana zai muka ce ba mai daba kuma ga dalilan mu ga dalilan mu to shi ne ya tabbatar mana cewa a gaya mana a gaya muku shugaban kasa da ya nemi wannan alkarma a bari yari ya bi su su je su yi wannan abu amma ya ce a gaya muku babu wani abin da za a yi ba abin da mun ta da shi ba an kai za su je su wannan biki da suka gama za su dawo kaduna za a zauna da mutanenmu a ɓari ɗaya mutanen gwamnan bello mataula a ɓari ɗaya da mu da su a tsakiya mu faɗi abubuwa da muke ganin mu muna so a tabbatar shi ma ya faɗi nashi idan aka gama a yi yarjejeniya su zama shaidu kuma za a ɗauki representative a je a kai ma shugaban ƙasa a gaya mashi ga abin da mutanen zamfara da gwamnan su sun ka yarda da shi duk wanda ya saba to ya karya alkawari a taru kuma a yaƙe shi a magani. To sai dai kuma mataimakin gwamnan jihar ta Zamfara barista Mahadi Aliyu bai bi mai gidan nasa a sauya shekar ba kamar yadda ya shaida wa muryar Amurka. ni na ce ba zan koma jam'iyyar apc ba don na farko ba a tuntuɓe ni ba ba a kira ni ba ba a sanar da ni kan abubuwan da za a tattauna ba misali akan official ko personal na farko kenan na biyu akan layin da muka samu mulki na supreme court sun tsammanin mutane sun gane magnitude in abin da ke faruwa ba kan kotu cewa an ba na biyu kuma an ce apc su ba sa da ƙuri'u to dole dole ana neman cewa wai na biyu kadai ne zai rike mulki daga 2019 zuwa 2023 na uku shi ne ni tun da aka kafa pdp ba ta ɓafta ba tun da mahaifina ya sa hannu aka kafa ta a najeriya da girmanta da duk shugabancin da ta samu da zaben da ta faɗi muna cikin ta daɗi ba daɗi to alhamdulillah bisa ga wannan na tawakkali cewa lalle ni ba taɓa barin PDP ba na yadda da Allah yadda Allah ya bamu mulkin nan idan ya ga dama zai sake bamu tun Allah baya shawara da kowa na yi imani da Allah insha Allah zai iya ƙara bamu mulki 2023 Your Excellency to yanzu ina makomar kenan a matsayinka na mataimakin gwamna kasancewar kana jam'iyya daban da shi gwamnan jihar Zamfara. To alhamdulillah shi mai girma Excellency tsakaninmu ni gani na akwai ainihin professionalism tsakaninmu A akan haka nake batun ni ban nemi shi da bakin zuciya ba shi ma bai nema da duniya da cutarwa don na zamu iya ma'aiki ma mutanen jihar zamfara yadda mutane suka ba ni mandate na shekara hudu haka shi ma suka ba shi mandate na shekara hudu Ba haka kowane aiki ke so ne yi zan yi idan aka zo aikin fati ya je aikin fati in shi ni ma na koma na aikin fati na ba yau aka fara hakan na a Najeriya ba ta faru a Sokoto tsakanin Wamoko da shi da Mutari Shagari lokacin da shi Wamoko ce zai kuma APC shi Mutari Shagari ce a'a shi zai tsafi gibin shi haka suka tsaya suka mu'amala tare tare suka kare aikin tsari kowa ji hanyar shi to ina fata ina zaton shi excellency zai so mu yi aiki irin haka amma a yadda ka sani ni dai ban da wani niyyar cutarwa na shi mai girma excellency kuma ina zaton ina fatan shi ma ba zai nemi da irin wannan mugun abu ba. A bangare ɗaya kuma jam'iyyar PDP ta ƙasa ta ce lallai sai inda ƙarfinta ya ƙare. Domin kuwa za ta garzaya kotu don ƙalubalantar matakin gwamnan matawalle na ficewa daga jam'iyyar. Da ma dukkan 'yan majalisar dokoki na jiha da na tarayya da suka bi shi a jihar. Kakakin jam'iyyar ta PDP Ibrahim Umar Tsauri ya bayyana dalilin ɗaukar wannan matakin. Ina so dai a sani cewa ita siyasa tsari gare ta kuma duk wanda ka gaya zan lafiya shari'a ke sa ya ka lafiya in ba shari'a ba ta za a yi kana ba ka da ƙarfi ka rike kuɗi ga ƙato bai da ko anini gwamnan zamfara da dukkan waɗanda suka zaɓuwa zamfara ba zaɓe suka ci ba kotu ce ta basu saboda kuskuren da apc ta yi mun haɗu wannan jiya mun ce abun da ya sa mu ce komi ba domin ba mu ɗauka cewa da gaske bane domin ya sa cewa zai fita jam'iyyar pdp ya koma apc wannan shine karo na hudu to sai muka ga cewa bari mu bari sai ya koma to yau ya koma ina so in tabbatar maka cewa kotu da ta bashi ta faɗi cewa ta ba pdp kujerin gwamna da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar jiha bar ce ta ba ɗaya ta menshinin sunan mutum guda ba ta ce shi ta baiwa a'a jam'iyyar pdp ta baiwa kuma wannan shari'a wannan hukuncin da aka yanke shi ne ya kai waɗannan mutanen da gwamnati 'yan majalisa a bisa matsayin da suke suka shekara biyu kaga shari'a ba wasa ba ce ba su kujerun na pdp ne za mu koma kotu mu nemi kotu ta maida pdp kujerunta musamman na 'yan majalisu da suka bi shi domin in shi yana da kariya su 'yan majalisa ba su da kariya domin tsarin mulkin najeriya ya ce idan ka fita daga jam'iyya kana rike da matsayi irin wannan jam'iyya kuma ba ta da barka a sama to ka jiraka maganar wasu gwamnoni sun ba jam'iyyar pdp tsarin ba irin wannan ba ne gwamnonin suka ba jam'iyyar pdp gwamnoni ne waɗanda aka ce sun ci zaɓe ba gwamnoni ne ba waɗanda kotu su ce a'a an kwace masu an ba wasu saboda haka wannan tsarin ba iri ɗaya bane ba kuma ina son in tabbatar maka a najeriya yau in dai zaɓe za a yi duk wanda ke da rai a cikin jiki ne ba zai zaɓe apc ba don haka wannan barin da gwamnoni ke yi su ta yi bai ta da majam'iyyar pdp hankali ko kaɗan kuma ina so in sanar da kai cewa muna da shekara biyu kafin zaɓe kafin zaɓen ya zo za ka ga me zai faru duk waɗannan wa'an suka tai sai sun dawo waɗanda ma ke can sai sun biyo sun dawo pdp a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cuba hero ne da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.